Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Barkan mu sake kasancewa da ku a cikin sunan namu na Sabta Technology kamar kullum suna na Muhammad Sabi Yakuf. Darasin namu ne yau zan yi tunatarwa ne mun yi darasi akan Qualcomm a sati biyu da suka wuce kenan. To mutane da yawa sun kama korafin cewa ba su da direbas na qualcomm saboda haka dama kuma tun a cikin sana'a falashin don masu koyo darasi na uku na zuba darasa da yawa na zuba su miracle box na zuba su gsm aladdin su wannan miracle driver installation su adb drivers su fastboot da sauransu don na zuba direbas din amma kuma tun a wancan lokacin wajen wata uku da wuce ba kenan na samu masu min complain cewa ban saka qualcomm drivers ba to a wannan lokacin wallahi manta ne ina ta faman sai saka zan saka har na manta ban saka ba to a wannan shirin ma dai kuma muka kuma zo aka sake dabawa muka sake wani shiri ba ta da masaka wannan kwarkum drivers ba saboda haka Allah a gafarce ni wani suka duba cikin description masaka su kwarkum drivers ba to don haka ga bidiyo na musamman na akan sa ga wanda ba su da shi sai su je su downloading zan saka muku shi a cikin link din wannan description din sai ku je ku dauke shi saboda haka a cikin wannan bidiyon namu ne zan koya muku yadda za ku install ɗinsa step by step saboda haka idan ka ɗauko shi yana da kyau darasin na gabatar na Qualcomm kenan na Oppo 831 ka tabbatar kana da wani drivers in baka da shi don ka ce za ka fi mata na kwalkwam ko kuma za ka mata cire mata security ba zai taɓa yiwuwa dole sai ka sa na kwalkwam direba saboda haka lallai ne wajibi ne gare ka inda kana koyar flash a cikin sayar nawa to wanda sai ka tsaya kalle shi sannan ka duba cikin description ɗinsa ka duba na ajiye maka link na kwalkwam direba installation sai ka je ka sauke shi zuwa cikin computer ka ka install ɗinsa a computer ka sannan za ka yi aikin kwalkwam saboda haka idan baka sa shi ba baka da damar da za ka yi formatting ko ka cire security ko na abu na bangaren kwalkwam dole sai ka saka wannan direba zai saka maka. amma ka mu je cikin bidiyon namu kai tsaye dan Allah yana so idan kai bako ne a cikin channel na baka taba ta ba yau da Allah yana so ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu alamar ƙararwa ka zaɓi kan ma all tunda za ta da abin da dora zai sami sa zuwa gare ka idan kana cikin channel na da Allah ka kalli bidiyon ka danna mu alamar like danna alamar like za ta sa bidiyon je da ba mu tunani saboda haka nagode Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon namu kai tsaye kamar yadda kuke kallo wannan shine Qualcomm drivers din mu ga shakan desktop zaka zo ka taba shi kamar haka ka double click akan sa bacin kai double click kwakwam drivers din zai bude maka sai ka kansa kamar haka ka double click akan sa kamar haka bacin ka taba zai zuge kamar yadda kuke kallo zai watsa maka wani rubutu sai ka ce da shi yes sai ka taba kasance ina cikin recording ne sai ku ga baki kamar haka amma ku a rubutu zai nuna muku bacin kai ya bude maka ka taba zai wuce da kai ba sun ya bude maka to sai ka dan jira ya sacin kun ga da ya turo ku za ku ga wasu muku rubutu guda biyu a nan gurin kamar da kuke kallo akan masa kwamfuta ta to wannan saman shi za ku zaba sun ka zaba sai ka sako kasa a hankali daga nan kasa ka sako kasa a hankali ka taba kalmar next bayan ka taba kalmar next sai ka saka isa ya taba next again sai ka zo gurin da kace da kai accept the terms license and agreement din nan sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi sai ka zo ka taba kalmar next kamar yadda kuke kallo sai ka taba shi kamar haka sun ka taba shi ka taba kama install to zaka jira shi kamar da kuke kallo sai installin izuwa kwamfutar ka kamar yadda kuke kallo bacin ya yi installing zai kaka nan gurin za ka ga yana yin ya ce scanning information files to clean off misali kamar yadda kuke kallo za ka ga yana yin wani satin din sai ka jira shi installing yake zuwa computer taka gani ko gashi nan yana yi kun ya ce da kudon to ba ya ce da kudon din nan zai watsa muku rubutu sai ka sako kasa a hankali sai ka taba sama finish to wannan alamun na cewa Qualcomm ya computer kake na wannan shi ne hanyar da ka bi ka installing na Qualcomm drivers akan computer ka